ان لك في النهار سبحا طويلا حقيقه kana da hidimomin da kake yi a cikin yini waɗanda kake shagaltar da su ga karatun alkur'ani don haka kai sallah a cikin dare